Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha tara Bayan wannan, sai na ji wani abu kamar babban murya ta babban taro a sama, suna ihu suna cewa, Yabi Allah, ceto da ɗaukaka da iko sun tabbata ga Allahnmu, gama shari'arsa gaskiya ce, ta adalci kuma ya hukunta wannan babban karuwa. wanda ta ɓata duniya da halin lalatarta, Allah ya hukunta ta, gama ya bi hakkin jinin bayinsa. Sai suka sake yin ihu suna cewa, Ya bi Allah, hayakin wutar birnin yana ta tashi sama har abada abadin. Sai dattawa ashirin da hudun nan tare da halittu masu rai hudun nan suka faɗi suka yi wa Allah sujada. wannan da yake zaune a kujerar mulkin suna cewa, Amin ya bi Allah. Sai aka ji wata murya daga kujerar mulkin tana cewa, ya bi Allahnmu, ya ku bayinsa, ku da kuke tsoronsa, da manya da ƙanana. Sa'an nan, na ji wani abu kamar babban murya da babban taro, kamar motsin ruwaye masu gudu. kamar tsawa mai ƙara suna cewa, Yabi Allah, gama Ubangiji mu mai iko duka shi ne yake mulki, mu yi farin ciki, mu yi murna, mu ɗaukaka shi, gama lokaci ya yi na auren ɗan ragon, amaryarsa kuma ta yi shiri, rigar lili mai tsafta, mai haske, an ba ta tasa. Gama rigar lilin nan tana kwatancin ayyuka masu kyau na tsarkaka, sai mala'ikan ya ce mini, Rubuta wannan masu albarka ne waɗanda aka gayyace su zuwa bikin auren ɗan ragon nan. Ya kuma ce, Wannan ita ce kalmar Allah ta gaskiya. Sai na faɗi a gabansa na yi masa sujada, amma ya ce mini, Kada ka yi haka, ni ma abokin bautarku ne. kai da ’yan uwanka, waɗanda kuke rike da shaidar Yesu, yi wa Allah sujada. Gama gaskiyar da Yesu ya bayyana ita ce, ta ba da iko yin anabci, sai na ga sama a buɗe, sai ga wani farin doki ana ce da mai hawansa mai aminci da mai gaskiya, cikin adalci ne yake yin shari'a da kuma yaki. Idanunsa sun yi kamar hasken wuta, a kansa kuwa akwai wani hular mulki masu yawa, yana kuma da wani suna a rubuce, sunan da babu wanda ya sani sai shi, rigar da ya sa kuwa an jika ta da jini, sunansa kuwa kalmar Allah, rundunan yaki na sama suka bi shi, sanye da fararen yadunan lili masu tsafta a kan fararen dawaki. Daga bakinsa, wani takobi mai ci sosai yake fitowa. wanda zai sare al'ummai da shi, zai kuma yi mulki a kansu da sandan karfe, zai kuma tattake ’ya'yan inabi cikin wurin matsewar inabi na tsananin fushin Allah mai iko duka, a rigansa da kuma a cinyarsa an rubuta wannan suna, sarkin sarakuna da kuma Ubangiji iyayen giji, sai na ga wani mala'ika yana tsaye a kan rana. da babban murya ya kira dukan tsuntsaye da suke tashi a sararin sama ya ce, Ku zo, ku taru wurin babban bikin nan na Allah, ku zo, ku cinye naman sarakuna da na manyan sojoji, da na gwanayen yaki, da na dawaki, da na masu hawan dawaki, da kuma naman dukan mutane, bayi da masu yanci, manya da kanana. sai na ga wannan dabba da kuma sarakunan duniya da sojojinsu sun taru domin su yi yaki da wannan da yake zama a kan dokin shi da sojojinsa, sai aka kama dabbar tare da waɗanda annabin karya wanda ya yi alamun ban mamaki a gaban dabbar ta wurin waɗannan alamun ban mamaki ne ya ruɗe waɗanda suke da alambar wannan dabba. da kuma waɗanda suka yi wa siffarta sujada, aka kama waɗanda dabba tare da annabin nan na karya, aka jefa su da rai cikin tafkin wuta mai kuna da farar wuta mai wari, aka kashe sauran da takobi da ya fito daga bakin wannan da yake a kan dokin, dukan sunsaye kuwa suka ci namansu har suka gaji.